This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya suna na sarrafi hashin gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Laraba ɗaya ga watan Janairun shekarar da da ashirin biyar Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanan labarai. Mutane goma sun mutu sannan talatin sun ji rauni yayin da wata mota ta kutsa cikin taron jama'a a birnin New Orleans a farkon sa'o'i na sabon shekara. a yau laraba jami'an falastinawa sun ce hararen jiragen sama da isra'ila ta kai arewa da tsakiyar gaza sun kashe akalla mutum sha biyar sannan za ku ji yadda aka gudanar da bukukuwan sabon shekara kama daga nan amurka zuwa sauran sassan duniya to kanan labaran duniyan kenan kamar yadda aka ji a kanan labaran duniyar mutane goma ne suka mutu yayin da akalla wasu talatin suka jikkata a lokacin da wata mota ta kutsa cikin gungun jama'a a birnin new orleans nan amurka Wannan al'amari da wani mutum guda wanda yake tuka babbar agori kura a titin buban a guje ya aikata shi, ya yi shi ne da gangan, kuma ya so ne ya tattaka mutane da dama kamar yadda ya so. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta dakatar da shugaban hukumar kula da malamai da mukarrabansa don gudanar da binciken ɗaukar ma'aikata ba bisa ƙa'ida ba. to tun da abun ba ma san nawa an diba ba zai sa kwamiti don su yi bincike to kuma in kwamiti za su yi bincike suna ofis suna iya lalata aikin kwamiti din Muna kuma ɗauke da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ta shirya kuma za ta gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya ta kunna. Jama'a Assalamu alaikum. Mutane goma sun mutu sannan talatin sun ji rauni yayin da wata mota ta kutsa cikin taron jama'a shararren titin kanal da Bourbon a birnin New Orleans a farkon sawa'i na sabon shekara. Ji hukumar ba da agajin gaggawa ta Nola Ready a birnin. Rundunar 'yan sandan birnin a baya ta bayyana cewa sun kai ɗauki kan wani al'amari mai haɗari da ya kai ga salwantar rayuka, inda ta gargaɗi mutane da su nisanci yankin. I'm asking the public to stay clear. Mai rike da mukamin magajin garin na New Orleans Latoya Cantrell kenan take cewa ina kira ga jama'a da su nisanci gine-gine takwas da ke titin Bourbon. Rundunar ta Nola Reddy ta ce an kai waɗanda suka jikkata zuwa wasu asibitoci biyar da ke yankin. Lamarin ya faru ne a ƙarshen shagulgulan sabon shekara a birnin na New Orleans kuma awanni kafin fara gasar ƙwallon ƙafa ta All State Sugar Bowl wadda ake gudanarwa a filin Caesar Superdome na birnin. wasan da aka yi kiyasin dubban mutane za su halatta kama daga birnin sydney na ƙasar australia zuwa mumbai na ƙasar india zuwa paris a faransa da kuma birnin rio de janeiro da ke ƙasar brazil jama'a sassan duniya sun tarbi shekarar 2025 inda aka yi wasannin wuta mai tartsatsi a birnin new york da ke nan amurka an saki makekiyar kwallon nan a dandalin times square inda dubban mahalatta bikin marabta sabon shekara suka yi dandazo cikin ruwan sama domin shaida wannan rana. Yadda aka kidaya dakikoki na ƙarshe kenan da suka kai ga shiga sabon shekarar ta 2025 a dandalin na Times Square. Ƙasashen da ke kudancin tekun Pacific su ne suka fara yaye labulan shekarar ta 2025 inda a New Zealand aka marabci shekarar sa'o'i 18 kafin a fara bukukuwan na dandalin Times Square da ke New York. Auckland babban birnin na New Zealand shi ya fara tsallakawa sabuwar shekarar inda dabban mutane suka ɗunguma zuwa tsakiyar birnin yayin da wasu suka dangana da wani yanki mai tsaunuka don gudanar da wasan wuta mai tartsatsi. Sai dai yaƙe-yaƙe da ake yi a wasu yankunan gabas ta tsakiya da Sudan da kuma Ukraine sun dusar da karsashin bukukuwan marabtar sabuwar shekarar ta 2025 a waɗannan yankuna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jama'a ba Mahmudu zai sake damana da karashin labaran duniyar amma kafin nan kamar yadda aka ji mutane goma ne suka mutu yayin da akalla talatin suka jikkata a lokacin da wata mota ta kutsa cikin gungun jama'a a birnin New Orleans a cikin sa'o'i na farko na sabuwar shekara. kamar yadda jami'an 'yan sandan suka faɗa. Wannan al'amari da wani mutum guda wanda yake tuka babbar agori kura a titin buban a guje ya aikata shi, ya yi shi ne da gangan, kuma ya so ne ya tattaka mutane da dama kamar yadda ya so. Ba wai a abu yake ba ko cikin maye, a'a wannan da gangan ya yi shi. Kuma wannan al'amari ne mai sarƙaƙiya sosai kuma yake da muhimmanci. bisa bayanan da muke da su a yanzu haka. Shi wannan mutumi da ya aikata wannan babban aika-aika ya harbi 'yan sandanmu daga cikin motarsa a lokacin da ya shiga cikin wa'innan mutane ya tattaka su. 'Yan sandanmu guda biyu sun samu raunuka sakamakon harbin da aka yi musu. Amma dai abin da zan iya faɗa muku a yanzu haka ba sa cikin wani mawuyacin hali sosai. Za mu sanar da ku nan gaba kaɗan. To lamarin da ya zo sau'i kafin a fara wasan Super Bowl na All State, ɗaya daga cikin wasanni da dama da ke cikin jerin wasannin neman shiga gasar ƙwallon zarin ruga ta kwaleji inda ake sa ran sama da mutane dubu sittin za su halarta. To a gaida Haruna Shehu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya damar da ƙarashin labaran duniya. jami'ai a birnin kiv na ukraine sun ce a ranar laraban nan wani harin jirgin sama mara matuki na rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata akalla wasu shida shugaban hukumar sojin birnin kiv sayir popko ya bayyana a shafin telegram cewa an gano wata mata a mace a cikin tarkacen ginin da harin ya lalata a yankin nepropetrovsk na ukraine gwamna sahi lisak ya ce rasha ta kai hare-hare ta hanyar amfani da manyan bindigogi rokokin yaƙi da jiragen sama mara matuƙi inda suka lalata gidaje bakwai da wata cibiyar lafiya rundunar sojin ukraine ta ce ta harbo jiragen sama mara matuƙi 63 daga cikin guda 111 da sojojin rasha suka harba rundunar ta kara da cewa ta yi nasarar kakkaɓo jiragen ne a yankuna goma ciki har da kir da zafirozia shugaban zimbabwe emerson manangagwa ya sanya hannu kan dokar soke hukuncin kisa duk da cewa ba dukkan 'yan kasar bane suka gamsu da wannan mataki sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su nuna goyon bayan su mai magana da yawun shugaban ƙasa george sharamba ya faɗa wa ya cewa shugaban manangago ya sanya hannu kan dokar ta soke hukuncin kisa manangago ya taɓa kwabuta daga hukuncin kisa a zamanin mulkin mallaka a shekarun 1970 saboda karancin shekarunsa wani dan majalisa daga jam'iyyar adawa edwin mashariwa ne ya gabatar da ƙudurin soke hukuncin kisan kuma majalisar dokoki wacce jam'iyyar zani pf mai mulki ta farin jaye ta amince da wannan kuduri wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama sun daɗe suna kira ga zimbabwe da ta soke hukuncin kisa Pave Jabbar babban daraktan wata kungiya mai hedkwata a London mai suna Death Penalty Project ya ce yanzu Zimbabwe ta shiga cikin kaso biyu bisa uku na kasashen duniya da ba sa amfani da hukuncin kisa a matsayin wata hanya ta doka.

Gwamnatin jihar Nasara ta dakatar da shugaban hukumar kula da malamai da dukkan makarabansa don gudanar da bincike kan zargin daukar malamai ba bisa ka'ida ba. Kamar yadda za a ji ci gaban rahoton daga abokiyar aiki Zainab Babaji. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya dakatar da shugaban hukumar kula da malamai wato Teacher Service Commission da makarrabansa don gudanar da bincike kan zargin daukan malamai da suka wuce ka'ida. bayanai na nuni da cewa gwamnan na jihar nasarawa abdullahi Sulai ya ba da umarni wa hukumar kula da malaman ta ɗauki malamai na sakandare guda dubu ɗaya daga bisani gwamnatin ta rika samun korafe-korafe daga jama'a cewa ta ki biyan malamai da ta ɗauka aiki lamari kenan da gwamnatin ta fara ƙaddamar da bincike inda ta gano cewa hukumar kula da malaman ta ɗauki ƙarin fiye da dubu ɗaya wanda gwamnati bata yi tanadi domin biyan su albashi ba Kwamishinan ilimi na jihar Nasarawa Honorable John Mamman ya mun karin haske kan abin da ya wakana. Da magana minimum wage nan ya taso ya tambe ni ko an riga an kwaso wannan malami muka ce kwaso su. An biya su muka ce ba biya su. Ya ce to ai kokari a biya su. Aka biya dubu ɗayan. sai na samu zarafi na je gaban gona na ce ya excellence ya ce malamin da ka samu biya su mun biya su amma na ta samun wayoyi Eh, mutane na da complain ba a biya su ba hmm. ciyaman ya ce eh an kwaso dubu ɗayan amma shi bayan kwasan dubu ɗaya. ya sake ba da request na a kwashe malamai dari bakwai da hamsin sai gona ya ce da da ka rubuta na baka izini wai a So, gona ya ce tun da abun ba ma san nawa an diba ba zai sa kwamiti don su yi bincike. Hmm. To kuma in kwamiti za su yi bincike suna ofis suna iya lalata aikin kwamiti din. Hmm. Saboda su dan dakata kwamiti su fara bincike a san mutane nawa an kwasa, mutane nawa an biya su. mutane nawa ne ba biya su ba. Wani da ya sayi aikin kan naira dubu ɗari takwas kuma bai samu albashi ba, ya mun bayani inda ya kuma buƙaci in saka ya sunansa. Na kasance graduate ina ganin yau ya kai shekara biyar zuwa shida bayan kammala BSc dina. ina da masters degree ma a hannu mun zo muna ta fafutukan neman aiki muna applying amma ba ma samu ba to ba ma samu akwai abin da suka tsoro da shi na magana sai dai su amshi kuɗi a hannunka su ba da aiki. To, a sakamakon ban samu ba shine har na ɗauka gonan gado na na sayar. Na sayar da gonan gado na na zo na saya aiki naira dubu ɗari takwas da hamsin. Muna roƙo zuwa gurin gaunan mu gauna mai adalci ya mana yadda ya saba wannan adalcin tunda dai gashi mun reporting kuma mun yi aiki har na wata hudu ya taimaka ya approving a biya mu. Ƙoƙarin jin martanin shugaban hukumar kula da malamai na jihar Nasarawa Abubakar Muhammad ya ci tura domin kuwa na kira shi amma ya yi alkawarin duba sakon da na aike masa na sake kiransa amma layinsa a rufe har lokacin da na haɗa wannan rahoto. Yanzu dai ana dakon sakamako da kwamitin zai bai wa gwamnati ta jihar Nasarawa da matakin da za ta ɗauka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a yi samun mu mata VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. To yanzu kuma sai shirin na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da saduwa a sabuwar shekara ta 2025. Shirin zamantakewa da ke zuwa muku a kowace ranar Laraba yana tattaunawa ne kan hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jan ragamar shirin. Zaman lafiya. A yau shirin zamantakewa zai duba yadda rayuwar al'umma a Najeriya ya kasance a shekara ta 2024. Shekara ta 2024 wacce ta kare a jiya ta kunshi lamura masu daɗi da masu tsauri da na ɓacin rai da na farin ciki Alal misali matsalar tsaro garkuwa da mutane don karbar kuɗin fansa da kashe-kashe da shaye-shaye da ma wasu matakai da gwamnati ta ayyana a Najeriya sun janyo tsananin rayuwa wa wasu al'ummar ƙasar. Koyaya tazara yake tsakanin talaka da masu wadata a Najeriya? Tambaya kenan da wa wani ɗan gwagwarmaya Zariyi Yusuf. Wannan gibin ya daɗa buɗewa sosai yanzu saboda a cikin wayanda da ake hangen su masu kudin akwai wasu matakai da gwamnati suka dauka ban sani ba ko rashin azanci ne ko ganganci ne wayanda da can suke ma kamar masu kudin gaba ɗaya an zarge su an dawo wasu abin da turawa ke kira middle class hmm. gaba ɗaya yanzu babu su saboda haka a najeriya yanzu talaka ne kai can sosai ko kuma mai kuɗi ne kai kuma idan muka auna kuɗin sai mu fuskanci kuɗi ne na alal misali dangantakan ka da 'yan siyasa shine arziki yanzu a Najeriya amma ba aiki ko ka ce talaka ya je ya yi zufa ya dawo gida da yamma da wani hakkin shi ba saboda haka abin da ya afku kenan eh, adadin wayan da za a ce masu kudi ne ko kuma suna rayuwa suna samun biyan bukatun yau da kullum ya dada ragewa sosai sannan adadin wayanda za a iya kira talakawa ne talakawa kuma ba ma wai lallai akan madulakan kaddarori ba amma akan ci abinci da safa a ci abinci da rana a ci abinci da yamma a biya wa yaya kudin abinci a kudin makaranta rashin lafiya ya taso a ji asibiti to wayanda yin hakan ya gagare su adadin su ya ninka iya misali ma a hmm. yanzu dai haka. Hmm. Eh. To wani matakai ya kamata hukumomi su yi la'akari da su kuma su kawo gyara ta yadda 'yan Najeriya gaba ɗaya ma za su samu saukin rayuwa. Na farko zan sa ran cewa gwamnati za ta ɗau mataki ta maido da wannan abin da ta wannan matakin ɗauka da cewa mun shugaban kasa yana ta cewa shi ba zai canza ba. Hmm. Kuma ba komai bane saboda akasarin ire-iren ko an sai da litan mai dubu goma ba shafan su zai yi ba. saboda haka akwai wannan na farko na biyu kuwa ina jin zai zamanto da amfani musamman a fannin ba da tallafi ga masu kananan sana'o'i hmm. gwamnati ta dau wannan muhimmanci kada a siyasar ta wannan saboda mai gudanar da dan kasuwanci shi ma ya samu ya dan lallaba watakila har ya ɗebi mutum biyu uku ko biyar aiki shi ma to ina jin wannan zai zama da amfani hmm. in aka da wayannan matakan gaggawa zai taimaka tukunna kamun a dubi wayansu domin. Ga Alhaji Salihu Abubakar daga jihar Nasarawa kuwa. Wasu 'yan siyasa sun ƙara wa talakan Najeriya tsananin rayuwa. To waɗanne kalubale aka samu a cikin wannan shekara? Wallahi kalubale da muka samu a wannan gwamnati na APC da farko babba shine tsaro. Kalubale da muka samu na biyu shine cire tallafin da gwamnatin ta yi na rashin wa talaka ta kowane gefe. Na uku wallahi ba ma buguna a asibiti kuma tattalin arzikinmu ya lalace talaka na cikin tsadar rayuwa. 担当。 akwai daga ciki akwai manya marikin tsaron ka duba kamar babban sarki kamar sarkin gobe ruwa an kake shi gwamnati bata san wa'anda sun yi wannan aikin ba sannan gwamnati bata san idan wannan mutumin yake ba har an kake shi wannan ana nuna wa talakan najeriya ba tsaro a gwamnatin nan suna tsaron kansu ne kawai sun damu da kansu ne kawai sun ke saya ma kansu kayan morewa a bangaren al'umma fatun da kana ta mika yatsa a gwamnati ne ta yi eh, al'umma kuma ya rige su yi yanzu mu daina zaben sai wani sai ne mu zabi wanda zai zama mana alhairi kawai shi yasa zan faɗa wa duniya an ce in ɗan uwanka ya yi laifi ka faɗa ya kamata mu rinka zaben mutanen da su zama mana alhairi su kawo mana ci gaba abin da yasa na ce zaben tunur bai zama alhairi ba baya sauraron talaka baya jin tausayin talaka baya jin koke-koken talakawa to amma kuma akwai masu ganin cewa matakan da ya sa sun dace kuma nan gaba za a samu za a ci gajiyan abin da ya sanya a kullum zainab babaji ana faɗa mana nan gaba nan gaba nan gaba wani gaban ne tun muna yara ce ce gaba har yanzu ba samu gaban ba har yanzu muna cikin wahala kenan za mu kare a wahala mu dawwama a wahala wallahi wannan karya ne idan da ba zai na barin faɗa muke gaskiya tun kama mulkin buhari wannan sunan wahala 'yan najeriya suke kyawa. to ya za a samu mafita. mafita shi ne muna ta roƙon Allah ya kawo mana mai kishin ƙasar nan gwamnati mutumin da zai shugabanci gwamnati yana da kishin ƙasar nan suna kira ga 'yan Najeriya yin zaɓe mai zuwa ya zo ba zaɓi mutumin da ba ruwanmu da addinin shi ba ruwanmu da nahiyan shi ba ruwanmu da shi kowane kabila ne zai ƙoƙari mu zaɓe shi bisa yarjejeniya da adalci da yadda da juna kawai don ya gyara mana Najeriya ba ci gaba muna hairu. To a bangaren al'umma fa ta ina su kuma za su gyara kansu. Idan eh, al'umma za su gyara kansu su yi hakuri da talauci yanzu masu kidnapping din nan masu sata yayan mutane masu faki a hanya duk talakawa ne. Wa'yansu suna cewa matsi ne ya kai su duk matsi sha Allah wani lokaci zai wuce. Duk wanda ya sayi kayan shi sai inda ya ga dama zai sayar. Muna cikin wannan layin kuma gwamnatin mu ba su damu da mu ba. Dan Allah Malama Grace Adam kuwa cewa ta yi batun tsadar man fetur da gwamnati ta cire matallafi ya shafi tattalin arziki musamman ma na bangaren noma. kinga ga in man fetur ya tashi yana affecting kusan komi a society da economy namu. Hmm. Kuma manomai ba za su sami shi da sauki ba, um, teachers ma ba za su sami shi da sauki ba, iyaye ma kai yara makaranta it's going to be a problem. Hmm. So gaskiya ni zan ce da in za su iya su yi kokari. su duba wannan gefe maganan man fetur dinnan mm. zai taimaka sosai mm. a tamake um, nigerians gaba daya uh, improving economy na country namu mm. ke yi magana manoma ba su same shi da sauki ba ta yaya wannan kalubalen ya shafi ayyukan noma a najeriya eh to kin ga masu noma su dama ba wai za su iya su yawancin su suna yin noman sai a zo a kwashe ne a gonakin su amma kin ganda za su iya su kwashe da kansu ne su kai cikin gari su nemi masu siya za su fi samun kasuwa amma kin ga masu zuwa su ɗiba a gonan su za su kashe fuel din su su zo so in sun zo siyan abincin a gonaki ta yin a za musu baki mai kyau ba mm. so wanda za su zo siya a hannayen su domin wahalar mai ba wai za su siya yadda ya kamata ba hmm. so kin ga yana affecting nasu a yadda ma za su ce to su siyar sannan a sake a juye wani shekara kuma a samu um, proceed mai kyau a yi gona hmm. samun taki ma da wahala so maganan petrol gaskiya babban challenge ne bana hmm. a wannan country sannan na biyu da zan emphasizing shine inda za a iya a samu a taimaka a training uh, matashi young people namu a Najeriya zai iya canja musu orientation nasu na zamani because na ga yawancin matashi yanzu kowa na so ya je ma aikin bature ko aikin banki ko aikin teaching and um, aikin uh, ana kiran shi white collar job ba aikin gwamnati dai yau aikin gwamnati mm. to inda za a iya ai musu training sosai sai ba za a bar shi a training kawai ba sai a empowering nasu hmm. a ba su support na abubuwan da za su yi kamar um, skill and um, empowerment aikin hannu so in hmm. an samu sun samu wannan support a yi musu training yadda ya kamata su gane from start to finish to kin ga wani lokaci za a ma matashi training amma ba ra ba su support na kayan aiki ba hmm. to kin ga kamar an yi bayi ba kenan Honorable Idris Yusuf shugaban kungiyar masu bukata ta musamman a karamar hukumar wasai a jihar Filato ya ce magidanta sun tsinci kansu a yanayi mara daɗi a shekarar bara. Alhamdulillah Hajiya Zainab rayuwa sai dai godiya. To uh, akwai waɗansu ƙalubalen da ka gani al'umma sun fuskanta a shekarar da ta gabata? Tsakani da Allah mu ne magidanta kuma a yanayin al'amura dai ba abin da ya daga hankali wa jama'a. irin sananin rayuwa ko kwance sadar rayuwa da Allah ya samu ciki a wannan shekara da ya gabata ba don komai ba saboda gaskiya an samu yanayin da akwai magidantan da ci ya zama musu matsala wani yakan kai kwana biyu cikin kunci da tashin hankali wadda kuma zai zamanto ba inda zai kai kuka domin al'amuran duk ya zama kamar insinuation problem ne hmm. ya shafi jaha ya shafi ita karan kanta kasa to wannan lamari kin ga abu ne da za a ce sai dai godiya amma tabbas sanulikan ya faru. To kamar ku da kuke da bukata ta musamman yaya wannan eh, matsatsin rayuwan ya shafi eh, rayuwarku? To lamari ya ja Zainab sai dai godiya don in mutumin da yake da isasshen lafiya yana da abubuwan yi fiye da mutumin da yake da nakasu ya yi kuka. To shi na kasashe sai dai fa shiru kawai. Hmm. sai dai kawai abu guda ɗaya wadda nake da tunani a kai ba dukkan na kasashe ne ya zamanto kasashe kamar yadda al'amura yake a gurin mutane ba hmm. yawwa wani za ki ga yana da rufin asiri kamar mutumin da yake da lafiya kusan ma yana taimakawa da wasu masu lafiya hmm. to amma wani kuma za ki ga abin ya haɗu biyu ne ga sananin rayuwa ga kuma na ƙasa hmm. to irin wannan sai dai ga wadda suke da hali sukan iya taimakawa da ire-iren wa'annan mutane don ganin cewa su samu dan hutu ko da na kwana ɗaya biyu haka hmm. amma ba dai a ce ka ɗauke damuwan ko kuma a ɗauke musu damuwan ba don wanda zai yi ma shi ma yana fama cikin hmm. da wani lamari ne mai girma sai dai muna fata ubangijin Allah ya samu samu canjin rayuwan ga wannan shekara da za mu fita ciki. Fatar al'umma shine Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙin lamura a wannan shekara ta 2025 da ma har illa ma sha Allahu. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai ya sake sada mu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa. mu huta lafiya. To a gaida Zainab Babaji yanzu kuma lokaci ne za mu kama muku kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ku ke aiko mana ta imel. Barkama da sabuwar shekara ra'ayi na farko da lokaci zai ba mu damar karantawa yau a wannan sabuwar shekara ra'ayi ne daga Shehu Adamu Rijau mai cewa sabuwar shekara sabuwar rayuwa. Ubangiji Allah ya sa kamar yadda muka shiga wannan sabuwar shekara cikin farin ciki muga ga ta cikin walwala da nishaɗi amin. Sai ra'ayin Sanusi Madatai da magaran mai cewa muna taya dukkan ma'aikata da masu sauraron murya Amurka da ma al'ummar duniya baki ɗaya murnar da can ganin wannan lokaci na shekara ta 2025 da a barabar haka irinsa ya same mu tare da wasu 'yan uwanmu da a yau ba sa nan rai ya yi halinsa da fatan Allah ya ji kansu da rahama ya kuma sada mu da dukkan alherin da ke cikin wannan sabuwar shekara amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Adam Adam Gashuwa. kai ko cewa kai sakon sabon shekara da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi ga 'yan najeriya da fada shugaban kasa ta fitar kan cewa gwamnati za ta magance tashin farashin kayan abinci da na masarufi kamar tamkar ihu ne bayan hari domin an daɗe ana yin ruwa ƙasa tana shanyewa ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne yakubu mai aski badaraka kai ko cewa kai muna yi muku barka da shiga sabuwar shekara ta 2025 babban bukatar mu al'umma garin badara ka ga mahukuntar mu ta jamhuriyar nijar a wannan shekara ta 2025 shine muna so a gina mana gidan likita a kuma kawo mana wutar lantarki haka zalika a gyara mana hanyar mu wadda ta tashi daga badaraka zuwa babban birnin da magaram daga ƙarshe muna kira ga duka al'ummar nijar da mu dukufa wajen yi wa ƙasarmu da sauran ƙasashen duniya addu'a allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa to ra'ayoyin da lokaci ya bamu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa da fatar an shekara lafiya. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. Mutane goma sun mutu sannan talatin sun ji rauni yayin da wata mota ta kutsa cikin taron jama'a shahararren titin kanal da Bourbon a birnin New Orleans a farkon sawa'i na sabon shekara. Ji hukumar ba da agajin gaggawa ta Nola Ready a birnin. rundunar 'yan sandan birnin a baya ta bayyana cewa sun kai ɗauki kan wani al'amari mai haɗari da ya kai ga salwantar rayuka inda ta gargaɗi mutane da su nisanci yankin rundunar ta nola redi ta ce an kai waɗanda suka jikarta zuwa wasu asibitoci biyar da ke yankin kama daga birnin sydney na ƙasar australia zuwa mumbai na ƙasar india zuwa paris a faransa da kuma birnin rio de janeiro da ke ƙasar brazil jama'a sassan duniya sun tarbi shekarar 2025 inda aka yi wasannin wuta mai tartsatsi a birnin new york da ke nan amurka an saki makekiyar kwallon nan a dandalin times square inda dubban mahalatta bikin marabta sabon shekarar suka yi dandazo cikin ruwan sama domin shaida wannan rana a yau laraba jami'an falastinawa sun ce har-haren jiragen sama da isra'ila ta kai arewa da tsakiyar gaza sun kashe akalla mutum sha biyar ɗaya daga cikin hare-haren ya afka kan wani gida a yankin jabaliya da ke arewacin gaza yayin da wani kuma ya fada kan sansanin 'yan gudun hijira na burej a tsakiyar gaza sojojin isra'ila ba su yi wani ƙarin bayani kai tsaye game da har-haren ba amma ranar laraba da safe sun gargaɗi jama'a da su bar yankin na burej suna masu cewa akwai 'yan bindiga da ke cilo rokoki daga yankin jami'ai a birnin kiev na ukraine sun ce a ranar laraban nan wani harin jirgin sama mara matuki na rasha ya kashe akalla mutum daya tare da jikkata akalla wasu shida shugaban hukumar sojin birnin kiv sayir popko ya bayyana a shafin telegram cewa an gano wata mata a mace a cikin tarkacen ginin da harin ya lalata a yankin nepropetrovsk na ukraine gwamna sahi lisak ya ce rasha ta kai hare-hare ta hanyar amfani da manyan bindigogi To madalla masu raro da haka ne maka shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu sai a zira shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan amadadin madadin Muhammad Lalo da ya taimaka wajen kamu wannan shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ne Mr. Cedric. Daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.